yanzu da muke magana daren alhamis ne da daidai da daren ashirin da takwas ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da uku ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na talatin da daga cikin jeren jiya karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda in ba a manta ba muke take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoci من أكون تفسير سورة البقرة عندما كراتي تفسير آية أربعين دبي أيوة إن شاء الله تعالى هذا مفاشي آية أربعين دأكو فإن الله مرة تكون سلطة كوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نعم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين to a ayoyin da suka gabata idan ba a manta ba mun ji inda Allah madaukakin sarki yayi ta kiran bani Isra'ila akan kada su hassada kar su girman kai game da biyayyar saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko biyayyar halitta da shi annabin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam bayan da Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe su sai kuma Allah yake umarnin su a nan da dokoki waɗanda su ne za su ainihin tsarkake su fa umarnin farko da Allah maɗaukakin sarki ya hankalin su shine ya umarce su da karɓan addinin musulunci idan musulmi ya musulunta abu mafi girma shine sallah haka sai Allah yake wa qimis salata ku tsayar da sallah wa atuz zakata sannan ku bayar da zakka wato ku tsayar da sallah kuma ku bayar da zakka warka'u ma'ar raki'in ku rinka yin ruku'u tare da masu yin a cikin wannan ainihin aya wadda take da manyan manyan gaɓoɓi guda uku gaɓar farko ta tattauna dangane da wajen tsayar da sallah gada ta biyu ta tattauna dangane da wajen bayar da zakka a inda gada ta uku ta ainihin wato nuna wani sirri daga cikin sirrin na yin sallah ne in za a yi sallah din a rinka yin ta ainihin a cikin jama'a Allah madaukakin sarki ya ce wa kini salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in ku tsaida da sallah ku bayar da zakka ku yi ruku'u tare da masu ruku'u kamar da muka gabatar a baya cewa duk wata aya da muka zo idan akwai wasu na manyan hukunce hukunce da malamai suka tattauna zamanin biyu waɗannan hukunce hukunce muna tattauna su musamman a ƙarƙashin tafsirin al Abu Abdullah Qurtubi al-Ansari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Qurtubi da yayin wannan aya ya tattauna matsaloli masu ɗimbin yawa dangane da abin da ya shafi sallah farlancinta da yadda ake yin ta da bayani akan sallar jam'i da kuma bayani dangane da ainihin zakka tare da cewa bayani dangane da zakka din ya yi shi sama sama a inda ya alkawarin in Allah ya kai mu wasu ayoyi zai tattauna matsalolin da suka shafi zakka din malam qurtubi yake arba'in arba'un wa salatuna mas'ala a ƙarƙashin wannan aya akwai mas'aloli guda talatin da hudu al'ula mas'alar farko wa تعالى وأقيموا الصلاة أمر معناه الوجوب da Allah maɗaukakin sarki ce ku tsaye da sallah wannan umarni ne amma ma'anar shi wajabtawa wato umarni ne wanda yake hukunta wajabcin sallah wala khilafa fi wannan malamai da su sabani da babu malamin da ya taɓa cewa sallah mustahabbi ce ko sallah sunna ce kowane malami ya yarda akan cewa sallah farilla ce وقد تقدم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقها wasu jillatin min ahkami malam ce bayani ya gabata dangane da mai ake nufi da tsaye da sallah menene ainihin wato daga ina ne ita kalmar sallah ta samo asali da kuma wasu jimilla na daga hukunce hukuncen da suka shafi sallah da yake da tattauna waɗancan bayanai a ƙarƙashin tafsirin al farko guda zan iya hasashe mana itinace mana su da cewa tsayar da sallah ya sa bamban da yin sallah kadai don haka Allah maɗaukakin sarki ba yin sallah kaɗai yake neman mu da shi ba hasali yana nufin da mu tsayar da sallah ne na farko tsayar da ita akan lokacin na biyu tsayar da ita a cikin jama'a na uku tsayar da ita a bisa yadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ta don haka kalmar wa aqimus salata tana da ma'ana a wannan wuri kasantuwar ba kawai umarni ne da yin sallah ba hasali umarni da tsaye da sallah dangane da tsaye da sallah a kan lokaci Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana ainihin umarni da tsaye da sallar sai yake cewa inna salata kanar alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance yin ta akan lokaci farilla ne a ƙarƙashin wannan da nassosin hadisai waɗanda suka zo a cikin bukhari da muslim waɗanda za mu tattauna da dama daga cikin su a ƙarƙashin wannan bahasi tsawar da sallah za mu ne a yi a kan lokaci jama'a yayin da ɗan adam ya zama yana da wasu shagulgula waɗanda sukan shagaltar da shi game da yin sallah a kan lokacinta Allah a cikin rahamar shi sai ya faɗaɗa wa sallar lokaci sallar ba ta zama tana da ƙunshin lokaci ba yadda za a ce karfe uku da rabi ne dole ko karfe hudu ne ko karfe ɗaya ko karfe biyu to Allah madaukakin sarki ya sanya kowace sallah tana da lokuta guda biyu tana da lokacin muktari tana da kuma lokaci na baruri shi muktarin idan yana da faɗi ba ƙuntatacce ba ne hatta sallar magariba za mu zo mu tattauna waɗannan matsaloli tana da yalwataccen lokaci na muktari to ashe in kun fahimci wannan jama'a tsayar sallah na daga cikin abubuwan da suke wajibai a ƙarƙashin wajibai kuma na kasantuwar ita sallar wajiba ce wato yin sallar wajibi ne sannan yin sallar kuma a kan lokaci wajibi ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban da wannan bangare na aya ya farlanta sallah sallah ta kasance tabbatacciya wajiba ce akan mu'minai kuma yake mauquta kuma yin ta akan lokaci shi ma abu da yake wajibi wannan ita ce mas'alar farko mas'ala ta biyu ya tattauna dangane da wa'ati zakata yace amrun aidan yaqtadi al-wudu wannan ma umarni ne da da zakka amma kuma yana hukunta ainihin wajabci Allah madaukakin sarki ya taimaka mas'ala ta uku ya tattauna dangane da asalin kalmar zakka daga ina ne ya samo asali shin daga nama'i ne da ziyada wato shin aka ce zakar shai'u ko zakar shai'a ya ba da zakar wani abu ko zakar shai'u wani abu ya zakantu me ake nufi sai suka ce ana nufin nama ya fada ya albarkatu ya haɓaka ya kuma ƙaru ina fata an gani a ƙarƙashin haka sai ka ji an ce zakar zar'u wal malu yazkuru wannan ainihin shuka ta haɓaka dukiyar nan tana haɓaka iza kasura ya zaba idan ta ƙaru ta ainihin yawa ina fata an gane wa rajulun zaki in aka ce wannan mutum zaki ne za'idul khairi wato alkhairin shi ya kai mutuƙa ya ƙaru daga yadda ainihin ake tsammani malam qurtubi ya ci gaba da tattauna wannan ainihin wato asalin kalma yace amma wasu ka cewa suke asalin zakka kalmar a larabci abin da take nufi shine as-sana'ul jamil yabo daga nan ne ake cewa zakkal qadi ash-shahida al-qali ya yabi wanda ya bada shaida ka annama fa ka annama yukhriju az-zakata yuhassilu li nafsihi as sanaul jamil kamar mutumin da ya bada zakka kenan yana jawo kanshi yabo na gari wasu ko suka ce ainihin az-zakatu ma'khudatun min at-tathhir ma'ana kalmar zakka wasu suka ce tsarkakewa kamar yadda akan ce ainihin zaka fulanin ai tahura min damasil jarha wal ibsal فكأنما الخارج من المال يطهره من تبعه من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين وتركسوا كمر mutumin da ke da dukiya lokacin da yake da zakai bayar to kamar wata ƙazanta ce من nauyin waɗannan fakirai da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mishi ya ainihin tsarkaka da ita. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس أي هذا أكيد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها واتو الزكاة أكي فتوى سيكرات بكيوى كفل فرمتاني وقد قال تعالى الله أكيد القرآن شناتي خذ من أموالهم صدقة daga cikin dukiyar su karin karɓan sadaka wato zakka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha karin ka tsarkake su kuma kana ainihin wanke su da ita wannan ainihin zakka din wannan ita ce mas'ala ta uku dangane da al'amuran da imam al-qurtubi ya fassara na ma'anar zakka tana ɗaukar ma'anar tsarkakewa tana ɗaukar ma'anar albarka tana ɗaukar ma'anar haɗaka kuma kowace tana da kyakkyawan ma'ana a cikin zakka da Allah yake umarci ko ita ta cikin ainihin wato dukiya Allah madaukakin a Rabi'a taimaka الرابعة واختلف في المراد بالزكاة هنا malamai sai suka tattauna a wannan wuri da Allah madaukakin farce ke cewa aqimus salata wa zakata me ake nufi da zakka anan fakila wai suka ce az-zakatul mafruḍa sai suka ce zakata farilla ake nufi wannan ɗaya daga cikin rukunin musulunci dalilin shi shine li muqaranati hadis sala saboda an gana ta da sallah a wajen an bato da umarni an ce ku ba da zakka a ku da sallah kuma ku ba da zakka kowa ya san nan ana umarni ne da sallah yadda take ta farilla to sai suka ce haka ma zakka wa qila sadaqatul fitr wasu kuma suka ce zakkar kai ake nufi a wannan wuri qala hu malikun fi sama ibn al-qasim ibn al-qasim yace wajibi da imamu malik imamu malik ya ce wannan wurin da Allah yake cewa wa aqimus salata wa atuz zakata warka umma arraki'ina zakatu da kai Allah maɗaukacin sarki ke nufi wannan ita ce fassara daga ainihin wato Imam Malik قلت أما في الإمام القرطبي يكفي فعلى الأول وهو قول أكثر العلماء الزكاة في الكتاب مجملة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكركشن فسر فرقو نكرا ومن آياتها أمرني بزكاني wadda wannan ita ce fassara mafi yawancin malamai to kenan a cikin alkur'ani hukunce hukuncen zakka da umarni da zakka sun zo ne a jimillance annabi sallallahu alaihi wa sallama ya biya farfasa hukunce hukuncen ɗaya bayan ɗaya a روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم malaman hadisi irin su bukhari muslim abu dauda nasa'i turmizi da makamantansu suka ruwaito daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laysa fi haddin wala tamrin sadaqa hatta yablugha khamsata aw sukin duk abin da ya shafi ainihin wato hatsi da kuma dabino to ba za a fitar da zakar shi ba har sai ya kai auki biyar auki biyar shi ne daidai da buhu shida wannan da muke da shi buhu irin na masara ko na shinkafa wanda yake cin tiya arba'in don aka samu guda shida shi ne daidai da ainihin auki biyar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk abin da ya zama hatsi ne ko kuma duk abin da ya zama dabino ne ba za a yi zakar shi ba sai in ya kai matsayin aiki biyar wala fi ma duna khamsi baydin sadaqa duk raƙumin da bai kai biyar ba to ba a yi masa sadaqa wala fi ma duna khamsi awaqin sadaqa sannan duk abin da bai kai tsiya biyar ba to kuma babu sadaqa ne daga ma'aunin kuɗi ina fata an gane wannan ainihin hadisi kamar da muka faɗi al-Imam al-Bukhari da Muslim da ainihin ya ɗansu malamai dukkanin su sun rawaito shi wa qala al-Bukhari sai Bukhari ya fassara khamsu awakin min al-warq wato ukiya biyar ana nufin na azurfa wa rawa al-Bukhari an ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga sahabi Abdullah dan Umar yace النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاته فيما سقط السماء والعيون أو كان أثريا الاشر. أبن بسم تشاور هكا من دي أبن بإدامي ورياس تشاور هكا أبن بأك شاور تهي مرامري وتمرمري نفاق عن جاني معنى دي أبن بأك شاور بشي يتحير أي شو كان نفوس نتشاور بشي بش. abin ابن ainihin wato aka shawar شاور shi يتحير hanyar jibo da ake tsibirwa انا kwararawa yana biyu ina fata an gane wannan in aka tashi za a ba da ɗari goma a matsayin zakka wa masu kiyo bin abinda abin da ku aka rinka bi da tuni ko da abubuwan yayyafawa ana yayyafawa da shi kuma nisful ushri za a ba da rabin ɗaya bisa goma waɗannan takaitattun bayanai ne waɗanda al'imamin al ya faro su don yana son ya tabbatar mana da maganar mafi yawancin malamai a nan ita ce zakka da Allah yake wa aqimin salata wa ati zakata ana nufin zakka ta farilla sai alƙawari yace wa sayati fi bara'a zakatul aini wal mashiya in an je cikin suratul bara'a za a tattauna dangane da zakar kuɗi da kuma zakar dabbobi insha Allah ta'ala wa bayanul mal alladhi la yu'khadhu minhu inda qawlihi ta'ala da kuma dukiyar da ba a karɓar zakka a cikinta insha Allah in mun je wannan wuri a aya ta ɗari ɗaya da uku cikin suratul tauba da Allah yake cewa khudh min amwalihim sadaqa to za mu tattauna wata dukiya ake wa zaka wata dukiya ba a wa zaka insha Allah ta'ala wa amma zakatul fitr ita kuwa zakatul da kai yadda wasu ke kiranta zakar komai musamman yan uwan mutakwatawa فليس لها في الكتاب نص عليها إلا ما تأوله مالك هنا باب ومن نفسي دولي أتم القرآن دنجم بزكاة الدكي sai dai yaccan fassarar da muka ji imamu malik ya yi da aka yi magana cewa wa aqimu salata wa atu zakata dan qasim yake najin hadisi yana fassara wannan wurin da cewa zakatin da kai ake nufi wa qawluhu ta'ala sannan hujja ta biyu wadda imam malik ya kafa da ita dangane da cewa akwai zakatin da kai a qur'ani Allah madaukakin sarki da yake cewa kad aflaha man tazakka haqiqa wanda ya zakka to ya dace wa zakara isma rabbihi fa salla ya ambaci sunan ubangijin shi kuma ya sallah to yadda ka na fassara ta da qad aflaha man tazakka wanda ya zakka to ya dace haka imam malik ya fassara ta a daidai lokacin da wasu malaman kuma sai su ce qad aflaha man tazakka wanda ya tsarkake zuciyar shi da imani ta zama ba shirka ba saɓon Allah ba bid'a ba zalunci ba munafunci ya sami babban rabo ya ambaci sunan Allah kuma ya sallah amma imam malik ya fassara wannan wuri da ainihin wato zakka malam yake wal mufassiruna su malaman tafsiri yadkuruna al kalama alaiha fi suratil a'la suna ainihin tattauna magana ne don dangane da zakkar da kai a suratul a'la a wannan wuri wa ra'aytu kalama alaiha fi hadhihi sura inda kalamuna ala aisha imam al qurtubi yace amma shi da bibiya mun salan da malaman tafsiri su ne malaman tafsiri suka je fassara al qur'ani a suratul a'la a karkashin wannan aya qad aflaha man zakka. a nan suke bayanin zakar da kai amma shi yake da zai haka yace shi zai tattauna bayani dangane da zakar da kai ne a ayoyin da za a zo a karanta a nan cikin suratul baqara game da ainihin ayoyin azumi dalilin da akan haka sai ce li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farada zakatul fitr fi ramadan al-hadith yake saboda annabi ya farlanta zakar da kai ne a watan azumi kuma tana da alaƙa da watan azumi dan haka yake in ya fassara ayoyin da ke magana azumi a nan zai magana zakka wata ya'ati yace waɗannan bayanai za su zo insha Allah fa adafaha ila ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya dingina ainihin wato hukuncin zakkar da kai a jikin azumi dan haka hadisin zai zo kuma za a tattauna mas'ala jama'a kun ji mas'ala ta hudu kenan dangane da zakkar da kai ita ma imamul qurtubi yayi alƙawarin za a je can da a tattauna ta الخامسة مسألة بقوله تعالى واركعوا الركوع في اللغة الانحناء بالشرف وكل من هم راكع قال لبيب أخير أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما كنت راكع إمام القرطبي كده يا تلك لسات الناس ده واقوتي شواهد كفى حجة دنجن ده فسر وتكلمة sai yana kawo waƙoƙi na jahiliya da waɗanda kuma ainihin wato a zamanin musulunci me ake nufi da ruku'u a harshen larabci yake abin da ake nufi da harshen a harshen larabci ruku'u shine sunkuyawa da jiki kaɗan rufina haka don haka sai yake duk wani wanda ya rufina to a larabci za a ce ya yi ruku'u yake wani mawaƙi mai suna labi yake uhaddiru akhbaral qurun allati nabat ina binciken labaran zamanin da suka gabata a duk ina bi ɗaya bayan ɗaya ka an ne kulla kullama kuntu raki'u yake amma sai ya zama duk sadda ne nisa ne nisa ne nisa kamar na sake komawa baya abin da yake cewa ne a duk ka an ne kulla kullama kuntu raki'u tafiya nake sai da zan kamar duk sanda ne nisa amma kamar ina nan cikin ruku'u me yake nufi da raki'u anan mun hannu ne sun kuyo ina fata an gane wato in kana yana cewa ne yana binciken tarihin al'ummomi amma in yi binciken yi binciken sai da kamar bai ko ina ba saboda yawan al'ummomin duniya ko an fahimta zama kaɗai ya kawo kalmar ne don ya fassara kullama kuntu raki'u sai in ga duk sanda na nike kamar cewa kuma ina nan dai a tunkuye wato ba inda na ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka shi ko ibnu buraidin wani babban malami ne a cikin harshen larabci a adab cewa ya arraka'atu alhiyatu fil ard wato fadawa ƙasa haka ka tafi za ka fada ƙasa lughatul yamaniya yace wannan larabci ne na mutanen yaman wakila amma a wata fadar ka cewa akai alam ina'u wa ummur ruku'a was sujud shi sunkuyo ya hada ruku'u da sujuda wa yusta'aru aidan fil inhitat fil manzila haka nan daga wani matsayi da kake in ka koma zuwa wani matsayi kana tsaye idan ka rikina ko ka tsuguna za a iya ainihin wato yin amfani da kalmar in fitawat waɗannan lura ne yake biyar ke fassarewa waɗanda dole ne a tsaya a yi kyakkyawar fahimta shi ne zai sa a yi kyakkyawar fassara ina fata an gani abin da yake nufi da ruku'u kenan a lura a lugar larabci shi ne sulkuyo lissinawa kowawa ne ka lissina to za a iya kiran wannan ruku'u a larabci amma kun ga a shari'ar musulunci ba za a kira shi ruku'u ba har sai ka auri cika ka'idodin ruku'u na farko sai ka sanya tafukan hannayenka akan gwiwoyinka na biyu bayan ka sai ya nutse sannan ka ita ma sai ta daidaiti da ainihin wato gaban bayanka wannan shi ne ainihin ake kira ruku'i السادسة مسألة تشدى واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذكر malamai suka tattauna. me yasa anan Allah yake warka umma ar-rafi'ina me yasa bai ce wasallu ma al-musallin ba ko sallah tare da masallata me yasa bai ce wasjudu ma as-sajidin ba me yasa yake warka ma umma ar-rafi'ina فقال قوم وسمع لمن سكت جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة abin da yasa Allah madaukakin sarki amfani da kalmar ruku'u ba wai don kuma bane kaɗai ya ɗauko shi ne saboda kasantuwar ɗaya ne daga cikin rukuni na sallah wato kawai kowane ɓangare na daga sallah aka ɗauko kawai ana nufin ne dai ku yi sallah tare da masallata wasu malaman suka ce kenan a ƙarƙashin haka cewa suke kenan ba wata hikima ce ta musamman fasa aka ware ruku'u da ambato ba kun sai shi kurtubi ya ce وهذا ليس متخ... آ... مختصا بالركوع وحده فان هكا ملك مهمه نونا بشافر ركوع بشكر هكا ما بنا تاش تكي نونا domin abin da suke cewa Allah ya ce warka ima arraki ne kadai don ya umarni da in za a yi sallah a yi a jami'i don haka duk ɗaya ne da ya wasu gudu ma asabidina duk wasu ina fata an gane a wannan ka'idar sai zama ba a keɓanta rikiɗe da ambato don yana da wani bambanci a kan sauran ba. Fakat ja'ala shar'a, fakat ja'ala shar'u alkira'ata ibaratan an salatu wa sujud eh, wa sujuda ibaratan an raka'a bi kamaliha. To amma sai malam yace amma ita kuma shari'ar musulunci ta sanya ainihin wato karatun alkur'ani a matsayin sallah akwai inda Allah madaukakin sarki ya kira ainihin karatu amma me yake nufi sallah sujuda kuma akwai inda Allah madaukakin sarki ya ambaci sujuda abin da yake nufi cikakkiyar raka'a ku ji inda Allah yake wa qur'an al-fajr menene qur'an abin karatu qur'an karatu amma me yake nufi salat al-fajr ko an fahimta jama'a aiwa salat al-fajr وقال رسول الله صلى الله عليه وآله sallam. a cikin hadisi kuma annabi yana cewa man adraka sajadatan min as-salah faqad adraka as-salata wanda duniya su sujuda a cikin sallah to sajada wanda ya riski sujuda a sallah to hakika ya riski ainihin sallah to me ake nufi da sujuda anan raka'a wato abin da wannan jawabin yake so ya ce shine ambaton wani ɓangare na abu da nufin wannan abin da gaba shi yanzu a cikin sallah akwai karatu ko babu akwai to sai Allah madaukakin sarki ce wa qur'an al-fajr zikr al-khas iradu bihi al-am haka kuma da sallah al-fajr amma madadin ya ce sallah al-fajr sai yake karatun al-fajr anan madadin annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wanda biyu riski raka'a ɗaya a sallah to ya sami sallar ya ce wanda ya riski sujuda ɗaya kaga ya kirayi raka'a da ainihin sujuda sai malam ya ce wa ahlul hijaz da ma su hijazawa wato mutanen makka da madina yutlaquna ala raka'a sajada raka'a ɗaya suka kira ta da ainihin sujuda ina fata an gane wannan ita ce maganar da wasu malamai suka yi ومن يرجو ان انتهم في ان ما جانا دم على من من سيكاو قرق بيو قو كأي ما لما ما تيواني الله يا أن بطير قوء نوبنكم صلى بل حتى سوى ورك أمع الراكعين بطين بسوى وصلوا مع المصلين وكل يجب أن تكون إنما خف الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع ai kar ku manta ba ma bani isra'ila ne asali Allah yake magana da su har aka kawo cewa yana ce musu wa atimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'ina me yasa Allah bai ce wasallu ma'al musallin ba sai ce warka'u ma'ar raki'ina wai suka ce saboda bani isra'ila a cikin sallar su da suke a addinin babu ruku'u daga tsayawa sai su juda to sai Allah yake umarnin su da yin sallah mai ruku'u kenan ba irin tasu ba irin wadda addinin musulunci ya zo da ita kun ji ainihin wannan fassarar وقيل لأنه كان أثقل ala القوم في الجاهلية wasu kuma suka ce abin da ya sa aka ce ruku'u saboda ruku'u ya fi nauyi ga mutanen jahiliya dan haka anan Allah madaukakin sarki ke ɗauke shi da ambato hatta laqad qala man aslama minhu Imran ibn Husayn lin Nabi sallallahu alaihi wa sallama ala akhir illa qa'iman faman ta'awwalahu ala alla ah, arka' فلما تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه وامتثل ما أمر به من الركوع yake har ma sai da aka samu wasu sababbin musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kurtubi yake yana zaton imran dan husaini ya taɓa cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin bana ainihin wato faɗi daga tsayuwa kawai in faɗi zuwa sujuda ba to daga cikin malamai akwai wanda ya fassara wannan maganar shine wato ba na zama ba sai na ruku'u ba na musulunta ne amma ni ruku'un ne min nauyi ba na zama daga tsayawa kawai in faɗi sujuda ba فلما تمكن الإسلام من قلبه أما ده مسلم في يوم أجيت يشي واطمأن بذلك نفسه لنش يقوانتا يسام أينه نقيم وامتصل ما أمر به من الركوع فيكون هنا أينه نجيب أبن لأك أمر كيش من الركوع wato a wannan gaba idan kuka lura imam al-qurtubi ya tattauna mana ne akan me yasa Allah ya ware ruku'u da ambato daga cikin bangarorin sallah wasu malamai sun ce kaza wasu malamai sun ce kaza wasu malamai sun ce kaza ina fata an gane daga ƙarshe sai ka ce wallahi ta'ala a'lam domin asali a nan shi dai Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi abin da muka gano na hikima mu yadda da shi abin da ba mu gano ba lallai mu yadda da shi ba a lazimta mana cewa ba za mu yadda da kaza ba ko in gano hikima Allah zai yayi umarni da ainihin cewa warka ulma ina waɗancan duk bayanai ne malamai ainihin suka yi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sun yi ƙoƙarin fito da bayanan ne ya zama cikin su akwai abin da yake daidai akwai abin da yake kuskure ya zama cikin su duk kuskure ne ya zama cikin su duk daidai ne duk za ta iya yiwa amma duk almuhimmi ne a musulunci addinin musulunci ba irin addinin yahudanci ba ne addinin musulunci ba irin tunani ne na filosofar ba wanda in baka gane hikimar abu ne za ka yi shi musulunci in aka ce maka kai ka yi sai kai ina fata an gaji, ya sa yasa na Umar an tafi aikin hajji cikin taron mutane waɗanda ga su nan wasu ba su daɗe da musulunci ba suna bautar dutse da sauransu to kar su ga ya zo ya sumbanci dutse ya yi su duba a kai su ɗauka af ashe a musulunci ma ana bautar dutse ya zo sai yake inni la a'lamu annaka hajar na farko dutse ne la tadur wa la tanfa ba ka iya cutarwa balle ka amfanar walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuka ba dan nan ganin Allah ya tumbance ka ba abin da zai sa in tumbance ka saboda kai dutse to anan abin da wannan abin yake nuna mana shine ba sai an gano hikimar abu ake yin shi a musulunci ba shi yasa waɗanda suka zama sun ta'asirantu da filosofi na karatun boko da tarbiyya asalin irin ta bature to bature baya yin abu sai ya gane hikimar shi to amma wannan is contrary to the islamic concept wannan ya saba mu tunani irin na addinin musulunci a addinin musulunci yi kaza ko an faɗi kaza ba ka gano hikimar ba amma dai almuhimmi wane ne yake Allah ne yace ayi dole kai wani ne yace annabi ne yace ayi shikenan sai kai sai ka kaga a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito shi ابن علي يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسلمين أعلاه da ba ra'ayi ake addini ba ƙasar mulki shi yafi dacewa a shafa ba sama ba saboda ƙasa ne ke taka ƙasa yace sai amma wa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yansahu ala zahiri khuffai na ga annabi yana shafan sama hufin shi Sama hufin shi bai ga annabi yana shafa ƙasa ba amma inda baka ake fa to ba sai a ce ƙasa wasu dacewa ka duba za ka wuni kana yawo da hufi amma in ka zo za ka yi sallah sai a ce ka shafi saman shi kar ka shafi ƙasa tsakani da Allah inda abin da tunani ne ina ya dace da a shafa ƙasa to amma ka ga shari'ar musulunci ba da haka take abin da aka ce maka kai sai kai shari'ar musulunci ta ce idan uba ya faɗa cikin abincinka ko abin shanka sai ka dulwa shi ya nutse gaba ɗaya sannan sai ka cire ka je farko kuma ka ci abincinka ko kuma ka sha abin shanka ka zo da irin wannan kudan da yake abin kyama ya ɗan faɗa kafafuwan shi ne sai suka makale sai ka ce to dulwa shi sannan ka tsamo shi ka jefar shin idan ba da ka ake yin addini abin da ya jefa kafafuwansa ana kyama to ina kuma aka tsindima shi gaba ɗaya wankan tsarki a ciki amma ba da ra'ayi ake addini ana yin addini ne da da intifalul amr Sarar musulunci ta ce idan ka shiga ban ɗaki ka fito, ka samu ƙasa ka turge hannun nan naka na hagu. Wannan firge hannunka da za ka yi na hagu da ƙasa ko da yashi shine abin da shari'ar musulunci ta ce muka. idan ka wanke da sabulu ba kai abin da shari'ar musulunci ta ce ba domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba babu sabulu ba ne akwai sabulu ba babu omo ne akwai amma mai nuna Allah ya tsara mata karba matar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sai ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya ainihin hannun shi ya turra a ƙasa turra hannun nan a ƙasa da annabi yake shi ne abin da yake daidai sahabbai da yake masu imani ne masu biyu ne sai suka bi suka ruwaito haka ba tare da wata jayayya a yanzu da bincike bincike aka zo aka bincika ko aka bani Allahu akbar wannan ƙasa ita ce take ɗauke da sinadaran da ke iya faɗa da ƙwayoyin cutar da hannu yake makalewa a lokacin da yawan kashi bayan ainihin an fito daga banɗaki ruwan da ka wanke ya wanke wannan ƙazanta ne kawai ruwan da ka wanke ko omen da ka wanke da shi ko sabulun ya kawar da warin ne kadai amma ba shi da ƙarfin kawar da ƙwayoyin cututtukan da hannunka wani kalo daga wancan kashin da kama basharan ko kun fahimta zama wannan abin sha'awa su likitocin yan boko yan zamani suka binciko wannan ka duba littafin zubbatul asham sharhin littafin umbatul ahkam sun tattauna waɗannan matsaloli a wannan jama'a idan har kuka gane wannan to duk wani abu da shari'ar musulunci ta ce a yi to kawai sai a yi domin da lallai ba sai an gane hikima domin abin da za ka ce ba ne ake gano hikima da tunani tunani ɗaya daga cikin hanyoyi ne na gano saƙo to duk wata hanya ta gano saƙo to tana da iyaka ina ba ni haka daga idan ka kalli inda sakwato take daga garin ku kaga kana hango sakwato ba ka hango ta me yasa ba ka hango ta ba nisa ce ba ko ta idan ka ne yake da limit ba nisa ce ba ranar kiyama za a yaye maka wannan matsala saka na an karɓa wa basarka al-yawm ko kun fahimta Sai da haka ba ni ta ko ta da baka iya gwamnata daga banasu ko daga Katsina ko daga Zaria ko daga Fatakar ba ni ta bane ko ɗaya idan ka ne yake da iyaka wajen gani akwai abin da in yi nisa ba zai gani ba shi idan ba don ba da abin da ba don saboda nisar ba kullum ka yanzu haka ana san ana buga wani abu mai ƙara a kamfanin tsira karafuna na ajakuta da ke jihar kogi ko kuma kamfanin tsira karafuna da ke ainihin jihar katsina ana buga wani karfe yana ƙara duk wanda ke kusa yanzu ko shi ya magana da bakin shi kullum shi ba zai ci ba saboda ƙarar ta yi yawa me yasa ba ka daga zaria saboda me saboda jinka yana da iyaka kun fahimta to tun da jin kana da iyaka to hankalinka ma yana da iyaka akwai abin da ba zai iya ganowa ba rashin ganin abin da ke sakwaton da ba ya sa ka ce babu abin rashin jin karar da ke faruwa a katsina da a jakuta ba ta sawa ka ce ba ta to abin da hankalinka ma bai gano ba karka ce ba shi sai ka ce hankalinka ne yake da limitation hankalinka ne yake da na ƙasa shi ke ba ta gano saboda haka idan kun gane wannan jama'a kenan duk abin da shari'a ta ce in yi kaba to kawai ce in yi domin abin mamaki abin da na kasa ganowa sai ka ga wani nan take ya gano wani da ka zo kana faɗa mishi matsalar matsalar da ka sa ka kasa gane kaza sai ka ga ya fara murmushi wai shi hamma ya kofa kai shi shi hawa gano hikimar kai shiru ne ya faɗa amma kai kuma ba ka kwana abin yana ɗaure maka kai jama'a kun fahimci wannan da kyau a ƙarƙashin wannan shari'ar musulunci ta lazumta mana bin duk abin da ya zuwa a ƙur'ani da hadisi ko mun gano hikima ko ba mu gano ba hasu malaman salaf ba ma sa bincikar wata hikima ta sa Allah ya shar'anta kaza wannan kalmar Allah madaukakin sarki ya aibanta ta da yake cewa waɗannan